صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة مجلسي نقوم شارع في مجالس أمو لتفسير القرآن من جرمى يوم شارع ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 442 wadda ta daidai da 23 ga watan hudu shekara ta da 2021 ta miladiya yau insha Allah za mu tashi a cikin tafsirin da muke na alkur'ani mai girma a wannan wata na ramadan za mu tashi aya ta 51 a cikin suratul furqan insha Allah amma kamar yadda muka saba ga tambayoyi da 'yan uwa suka turo waɗansu daga ciki za mu amsa su bi iznillahi wala haula wala kowata illa billah wannan ce Allah ya kara ma malam lafiya da imani da tsoron Allah amin malam ya halatta mutum ya dinga cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim saboda karshe shaidan ya tashi wasuwasi a cikin sallah Allah ya mayar da malam gida lafiya amin a yaushe ne zai rinka da yi bayanin yaushe ne zai rinka faɗa ba shi dai wannan zikiri ne wanda yana da mahalli shine lokacin budewar tilawar alkur'ani budewar tilawar alkur'ani haka zalika idan kuma mutum ya shiga halin da ake so a nemi tsarin shaidan kamar halin fushi kamar yadda ya zo a cikin sunan abi dawud waɗansu da wani da yana rigima da wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya san kalma da in ya faɗa a wato abin da ke tare da shi na fushi zai nutsu a gare shi ya ce shi ne ya ce a'udu billahi minash shaitanir rajim neman tsarin Allah neman tsarin Allah daga shaitan a ne. a waswasi a cikin sallah mutum zai rinka yaki da shi ne da zuciyarsa a jerin kayaki yaƙi da shi ne da zuciyarsa kuma wannan ije shi da kake yi ya zo ka kau da shi ya zo ka kau da shi wannan mujahada ce ita kanta ibada ce kana ƙoƙarin yin haka ita kanta ibada ce amma mutum yana neman ai taimako ga Allah daga sharrin shaidan a farkon sallar tasa tunda daga cikin a daga cikin mahallin yin isti'aza din a cikin sallah shine bayan mutum yayi addu'ar istiftah bayan du'a'ul istiftah idan zai fara karatun fatiha to sai kuma ya nemi tsarin Allah daga shaidan sannan ya yi bismillah ya karanta fatiha idan ya yi a kuma a bisa sahihin magana a raka a farko ne duk da akwai malamai da suke cewa a kowace raka ma idan ya taso zai fara karatun fatihar sai ya sake isti'aza ya yi basmala amma wannan yana da rauni domin babu shahid a kansa saboda hadisin anas da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana bude kira'a ne bilhamd a bilhamdulillahi rabbil alamin ma'ana da surar fatiha wato ba tare da ya ba tare da ya yi isti'adar wato a kowace a kowace raka'a shi yin ta a raka'a farko saboda umarni da ake na karatun alkur'ani a buɗe shi da isti'ada neman tsarin Allah fa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim Ah, saboda haka wannan dai shi ne ah, ah. na'am eh eh wanda wanda baya du'a'ul istifta ya tawai ya rage ya rage mustahabban sallah bai yi ba duk da yake a mashhurin mazhabar malik ba ta cikin mustahabbai amma riwayar abdullahi ibn wahab daga malik shine cewa imam malik baya kin ba imam malik yana shi ma yana yin addu'ar istifta da wajahatu wajhi lillazi fatara samawati wal ard wanda imam shafi'i shi ma ya zaba saboda haka kuma abin da ya tabbata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da ingantattun hadisai bai kamata a sake a kansa ba ya kamata mutum ya koyi addu'o'in al-istifta wanda zai rinka bude sallah da su inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawwama akan yin su ya dawwama akan yin su sawa'un sallar farilla ko sallar nafila kuma ko da kamar tarawih da ake yawan maimaita ta in an yi sallah raka'a biyu yi sallama a sake wata raka'a biyu ba a farko ne kawai ake al-istifta du'a'ul din ba sauran kuma shikenan ba za a yi ba a kowace raka'a biyu in aka tashi za a yi mata kowace raka'a da ta biyo bayan sallama za a yi mata addu'ar istifta dinta eh. to sannan wannan ce Allah ya kara malan daraja da nisan kwana amin bana ina son yin qiyamul layl a cikin kwana 20 na farkon ramadan ina so zan yi sauka a cikin sallah malan yaya zan yi zan tsaya a yi shafa'i da wuturi da ni idan an gama tarawi ko kuma ba zan yi ba sai a qiyamul layl Allah ya saka malan da alkhairi amin eh abin da yafi shine ka tsaya a yi shafa'i da wuturi da kai tare da liman sannan kuma in ka koma gida sai kai kiyamun layl ɗinka a sai kai tahajjud ɗinka wato kiyamun layl ita kanta tarawih da kai ai qiyamul layl ce eh, ita kanta tarawih kiyamun layl ce sai dai wanda kake so ka yi shine in ka koma gida kai bacci ka tashi kai to wannan tahajjud ake ce mata sallar da aka yi da daddare bayan an yi bacci ita ce ake ce mata tahajjud amma wadda aka yi a farkon dare ko a tsakiyar dare ko a ƙarshen dare ko bayan bacci ko ba bayan bacci ba duk kiyamun layl ce duk nafilan da mutum ya yi tsakanin sallar isha da hudowar alfijar kiyamun layar ce saboda haka wanda shi da yake so ya sauka a cikin kwana ashirin din farko ka tsaya ta yi shafa'i da wuturi tare da liman don ka samu cikakken ladan yin sallar tarawi a cikin jam'i tun da ladan yin sallar tarawi a cikin jam'i ya zo a hadisin abu zar daga annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya ce man kama ma'al imami hatta yansarif kutibat lahu qiyamu layla wanda duk yayi ya tsaya yayi sallah kuma akan qiyamu ramadan ne yake magana wanda duk ya tsaya aka yi sallah da shi a tare da liman hal liman yayi sallama wato har aka gama sallah hatta yansar liman ya tafi aka gama sallar aka wace to kutibat lahu qiyamu layla za a rubuta masa cewa daren gabaki daya sallah yayi to haka idan mutum yayi sallah tare da liman ba a yi ba a gama ba sai in sirafi kaga bai samu wannan ladan ba kuma dama daga cikin ai hikimar yin sallar a cikin jam'i a ramadan sallar dare daga cikin hikimar yin ta shine wannan falalar da ke cikin hadisin nan dan ka samu a rubuta maka kan cewa ka yi sallah cikin dare baki ɗaya to mutum ba zai kar kuma ka ce to ai an ce wanda yayi sallar asuba a cikin jam'i za a rubuta masa sallar dare baki daya ta ce to shikenan bare ba sai ka yi da liman din ba daga baya ka je gida ka yi a in ya so samun tsayuwar daren ka same ta a yin sallar asuba tare da liman to wannan ai a wato kamun gani kana kana takaita ma kanka alheri da lada bal mutum ka nemi ladan cikakke babu laifi a rubuta maka kan cewa ka yi tsayuwar dare a cikin wannan daren sau biyu ko sau uku ko ma sama da haka domin wannan falalar Allah ce shi yin sallah bayan mutum ya yi wuturi duk annab sallallahu alaihi wasallam ya ce iji alu akira salatikun billeli witra ku sanya sallar ku ta karshe a daddare ta zamanto wuturi to haka ake so ga mutumin da yake yin sallar dare din to amma idan wani dalili ya sanya ba wuturin bayan wuturin ya sake samun daman ya tashi ya sallah sai ya raka a biyu kawai domin annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sifar sallarsa ta dare wanda na Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha wa arda da tarwaito cewa wata ran yayi sallar dare yayi shafa'i yayi wucirin sa bayan nan yana zaune sai ya salla raka'a biyu a zaune to wanda ya nuna cewa a cikin dare ko da bayan wuturi ne za a iya karawa da wata da yin wata nafila sai dai ya domin ta zamanto al'ada to mutum ya sanya ta ƙarshe ita ce wuturi ya zama to haka tsarin sa yake amma abin da zai saba wannan tsarin na bisa wani dalili zai iya bujirowa kuma dan ya saba tsarin ba zai zama to ya saba ma umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin ba na sanya wuturi ya zama to sallar ƙarshe to daga cikin uzurin da yake kawowa da yake kawo wannan shine idan mutum yana kwaɗayin samun alherin da ke cikin yin sallar dare ta tarawi a bayan liman har a sallama da shi har a sallama da shi to kaga wannan sai ya tara maslahar guda biyu ya samu maslahar tsayuwa tare da liman sannan ya samu maslahar ƙara yin wata sallar daren wadda a ciki yake ƙoƙari ya yi saukar alkur'ani wallahu ta'ala a'lam na'am yan agaji eh saboda kula da abubuwa eh waɗannan kaga ai saboda wata maslaha ne ba su samu wannan falala ba to kuma shi Allah a cikin kai muna musu auna daga Allah cewa Allah zai ba su wannan ladan tunda shi Allah jalla wa ala idan idan ya san cewa mutum ga al'adarsa to Allah yana ba shi ladan wannan abun da wannan niyyar tasa ko da bai samu yi ba ko da bai samu yi ba yanzu mara lafiya da matafiyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana ba shi ladan irin aikin da yake yi yayin da yake zaune a gida yake zaune kuma cikakken lafiyarsa mutum ne ya yi tafiya a cikin tafiyar nan a cikin wannan tafiyar sallar ishar kawai ya samu Allah kuma ya san da ba don wannan tafiyar da ya ba da da shi za a yi sallar tarawu to saboda uzurin da ya samu Allah zai rubuta mata cewa ya yi sallar tarawu a cikin jami'i wannan ita ce al'adar Allah saboda haka su kansu 'yan agaji da uzuri ne ya sa ba sa samu su zauna su yi sallah tare da liman har a yi sallama muna fata muna kauna daga Allah cewa Allah madaukakin sarki zai ba su wannan ladan saboda ba wani abu ne ya tsare su ba illa tsare maslahar masallata da yi wannan tsare maslahar masallatan da suke hayyafi kiyamu laila din da ladan da Allah zai ba su hayyafi na kiyamu laila na tsayuwar daren ko to to wannan Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana masu albarka amin tambaya ta ɗaya shin mutum za a iya rabon gado kafin ya mutu saboda gudun rigima kowa ya da ai ba zai yi ba to ya sani ko shi ne shi ne zai ci gadon ko shi za a ci gado eh, na kyauta ce wannan waya ah, to zai iya rarraba musu kyauta zai iya rarraba musu kyauta zai iya inda yana nan da lafiyarsa ba in yana rashin lafiya in yana rashin lafiya ta ajali ba zai iya ba wannan ta zama wasiya amma yana nan da lafiyarsa zai iya raba ma zai iya raba dukiyarsa yadda ya so yayi sadaka yayi kyauta ya bama waɗanda suke sune magadan zai iya babba su wannan zai iya yi in yana cikin lafiyarsa dan mutum yana da lafiyarsa zai iya zai iya bayar da dukiyarsa baki ɗaya amma in ba shi da lafiya musamman rashin lafiyar da ake ganin ba na tashi bane to ba shi da ikon ya tasarrufi a cikin dukiyarsa sai sulusi abin da ya wuce sulusi Allah ne zai raba idan ajali ya zo ta zama to tare ka saboda haka ba a haka wannan bid'a ce malamai sun yi magana akan inkarin wannan na daga cikin bid'a eh to eh, will kasan sukan fassara will da wasiya wani lokaci will na turawa ne ai wasiya daban will din turawa daban su will su suke cewa ga yadda za a raba gada domin kuma Allah yake mana ba mu isa ba duk wanda yake will bai isa ba shi Allah shi ya raba da kansa to wannan yace mace ce ta mutu ba ta da yara sai kaninta namiji da kanwar mahaifiyarta shin dawa dawa za a raba gadonta da karshe ina buƙatar addu'a Allah ya bani mace ta gari amin to mata masu neman maza ga wani mai neman mace da aure za mu aka ce mana ai da aure ne a masallaci za a yi magana in ba da aure ba a wannan ƙanwar mahaifiya ba ta cikin magada zawil arham dangin uwa ba sa cikin magada yan uwa waɗanda suke uwa ɗaya su ne kawai suke cin gado idan mutum ya zamanto ba shi da ɗa ba shi da mahaifi kalala kenan to ƴan uwansa wanda suke uwa ɗaya in suna da yawa za a ba su sulusi amma ƴar uwar uwa wato goggo kala ita ba ta cikin magada saboda haka wannan kaninta namiji kaninta namiji shi ma idan shaƙiƙi ne ko li'abi idan kaninta ne li'ummi shi farilla za a bashi za a bashi kashi ɗaya cikin shida amma idan kaninta ne uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya kawai to asibi ne shine zai gaji dukiyar baki ɗaya Allahu ta'ala a'lam na'am a ladan ganin ido ai ko ba ita ba ma ko ba ita ba ana ba da ladan wai za habar alkismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min hmm. na'am amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ولا تطع الكافرين وجاهدوا به جهادا Allah ya ce walau shi ina laba'atna fi kulli qaryatin nadira da mun so da mun tayar da mai gargadi a cikin kowace alkarya wato mai gargadi da zai rinka tsoratar da mazowa wannan alkaryar domin su ba Allah amma Allah bai so haka ba sai ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam litundira ummal qura wa man haulaha dan ya gargadi ummul qura uwar alkaryatu da kuma wanda suke kewaye da ita duk Allah kun ga dama surar daga cikin makasudinta tabbatar da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da gamewar sakonsa liyakuna lil na Nazira domin ya zamanto mai gargadi ga talikai baki ɗaya, to Allah ya ce wannan ci gaba ne da raddi ga kafirai da suka ce laula nuzila alaihi alquranu jumlatan wahida me ya da kaka ba saukan masa da alqurani gaba daya ba a lokaci guda to wannan yana ɗaya daga cikin da hikimar da mashi'ar Allah ba ta rataye da yin haka ba da Allah ya ce inda ya so da sai ya sanya a kowace alkarya a kowane gari akwai mai musu gargaɗi wanda da ya yi haka su kansu kafiran za su zo su ce a me yasa ba a aiko da mutum ɗaya ba ya zama to saƙon ɗaya ne wanda zai haɗa kowa da kowa gashi an saukar da alkur'anin daki daki a rarrabe sun ce me yasa ba a saukar da shi gaba ɗaya ba don mu ɗauke shi mai aiki da shi to domin su ba mutane ne waɗanda suke suna da sanin girman Allah ba duk itirabin da suke yi da wato kalubalen da suke ma alkur'ani suna yi ne a bisa takabburanci bisa girman kai da rashin eh, bisa girman kai da kuma makantar zuci makantar zuci shine rashin sanin wato girman Allah jalla wa wanda yake sanya su makanta ba za su gano hikima a cikin ayyukan Allah ba ai a Allah mashi'arsa ta rataya ta wato mashi'arsa ta rataya da yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan falala domin ladansa ya girmama domin ladansa ya girmama duk wata duk wani wanda yake duk wani wanda yake dan adam ne har Allah ya nada kasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi gare shi saboda in ya amsa kiransa ya shiga addinin musulunci ya bi shi to duk ayyukansa suna cikin mizanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah ya yi haka ne domin ya girmama matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya girmama lada a gare shi kuma yayin da Allah ya rubuta falala ga bawa daga cikin bayinsa wannan falala dole sai ta tabbata domin abu ne wanda ya rataya da umarninsa inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun duk shi al'amarinsa idan ya nufi wani abu sai ya ce masa kasance sai abin ya kasance to Allah inda ya so da sai a kowace alƙarya sai Allah ya aiko musu da nasu mai gargaɗin amma Allah bai so haka ba haka ya tsara domin risalar ta zama to ita kaɗai kuma shi ya sa tun bayansa sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya kaddara shi ne ya tabbata ba a samu wani wanda ya zo da saƙo wani wanda ya zo da addini bayan musulunci wanda ya zama addinin duniya ba babu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a samu wani wanda ya zo da addini wanda ya zama to duniya ta karɓe shi ana yin sa ba bayan musuluncin nan babu wani to kaga wannan shine wato alamar wato takdiri na Allah kaddara abinda Allah ya nufa shine yake tabbata to sannan sai Allah ta'ala ya ce fala tu'il fala tu'il kafirin dan haka kada ka dakata kafirai wajahidhum bihi jihadan kabira ka yaƙe su da shi alƙur'ani jihadi babba wato falat almutawa'a al abinda ake nufi kai muwafaqa da abinda ake nema daga gare ka wato kai biyayya da abinda ake nema daga gare ka kafirai abinda suke nema daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya sassauta ya daina wannan da'awar da yake kullum in ya gansu ya karanta musu alkur'ani ya kira su ga la'ilaha illallah su so suke ya daina saboda wannan wato sa musu damuwa yake da kwankwasar zuciyarsu da rashin samun sakankan cewa si kafirci shi si fajirci yadda suke so saboda shi inkarin munkari ko ga wanda bai yadda baye ko ga wanda baya ji baya aiki baya biyayya ga inkarin da ake masa dole yana tasiri a zuciyarsa inda yadda ana fara saboda yadda al'adar gaskiya take to su abin da suke so daga annabi sallallahu alaihi wasallam da duk kawo waɗannan abubuwan laula unzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida da sauran irin itirabi da suke yi abin da suke so ya daina wa'azin ya daina kiran su zuwa ga Allah ya daina wato ya sassauta ya daina wannan naci da yake wajen kira zuwa ga Allah to shine Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka dakata tasu wato ka ci gaba da kira zuwa ga Allah ka ci gaba da isar da sakon ubangijinka kada abin da suke faɗa ya sanya ka wato ka damu da su ka biye musu kada ka biye musu akan abin da suke so wajahidhum bi ka ci gaba da yakin su da shi alqur'ani yaki wanda yake babba Abin da ake nufi da yakas da alqur'ani aljihad shine almujahada wato kayi kokari akan kiran su zuwa ga addinin Allah kamar yanda su suke kokari a kan wato buce haskenka da jayayya da kai da yaƙi da kai da gaba da kai suke wannan ƙoƙarin to kai ma ka yi ƙoƙari ƙoƙarinka ma ya fi nasu shi sa aka kawo lafazin mujahada jahid domin wannan yana nuna mufa'ala wato kamar yadda suke ƙoƙari kai ma ka yi ƙoƙari amma kai naka ƙoƙarin ya zamanto bihi da alƙur'ani ka yi ƙoƙari ka yaƙe su da alƙur'ani to yaƙi da alƙur'ani daban yake da yaƙi da kansakali yaƙi da alƙur'ani shine yaƙi da hujjojin da ke cikin alƙur'ani wato kana gaya musu kana fayyace musu kana a bayyana musu irin hujjojin da ke cikin alƙur'ani ka ci gaba da yin wannan ka yaƙe su wannan yaƙi ne kake musu sai Allah ya kira shi jihadan kabira yaƙi babba wato yaƙi wannan yaƙin da kake yi na hujja shine babban yaƙi domin shine wanda idan aka ci galaba da mutum to an riga an ci galabarsa kuma ya riga ya samu domin duk wanda hujja ita ce ta jawo shi zuwa ga imani to wannan an samu wanda yake mabiyi na gaske mabiyi na hakika to kuma babu abin da yake sanya mutane su shiga addini su yi riko da shi kamkam su zamanto ajiya suna gaba da suna gaba da addini amma kuma a kashe gari sun zamanto dakarun wannan addini babu kamar alkur'ani saboda shi alkur'ani haske ne mai kawar da duhu to dama abin da yake sawa ba a imani da shi dufai ne a cikin zuciya akwai duhun san rai akwai duhun al'adu akwai duhun gargajiya akwai duhun shaidanci dufai iri-iri amma haske guda ɗaya ne shine hasken alkur'ani to da hasken alkur'ani sai duk wannan duhun ya kau to menene hasken na alkur'ani shine hujjojinsa waɗanda suke masu isa matuƙa wajen gamsarwa ga duk wanda ya kasa kunnensa ya yi tunani ya kuma fahimci hujjojin da Allah yake kawowa to a shahid a nan Allah maɗaukacin sarki ya umarci annab sallallahu alaihi wasallam da umarni guda biyu a nan sakamakon cewar wato tsarinsa ya sa ya mayar da shi ya zamanto annabi ga dukkan alƙaryoyi alƙaryatu wanda ya ba shi matsayi babba a wajen Allah to don haka wato kada ya yi nawa wajen ƙoƙari wajen sauke wannan nauyi shi ne kada ya daka ta kafirai da suke so ya dena ko ya sassauta kada ya yi wannan shi ne umarni na farko umarni na biyu ya zage dantse wajen ƙoƙari na wajen ƙoƙarin yin yaƙi yaƙin hujja yaƙin kafa hujja da alƙur'ani to wannan ya haɗa wato bayani na wa'azi ya kuma hada bayani na rubutu tunda annabi sallallahu alaihi wasallam har wannan ya yi. kamar yadda ya rubuta wasiku ya zuwa ga sarakunan duniya a wannan lokaci ya rubuta ga sarkin farisa ya rubuta ga wato gwamnan rumawa da yake da siriya hirakul azimin rum ya rubuta ma muƙauƙi sarkin kibta shugaban kibtawa kibtawan misra shi ma ya rubuta masa wasiƙarsa da mihrakal kun ga ai da alƙur'ani ya kira shi ya ce assalamu ala ilahi raqal azimin rum assalamu ala man ittaba huda aslim taslam wa aslim wa yu'tika Allahu kamar marratayn wa illa fa alayka ithmul arisiyin wa ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wala la nushrika bihi shay'a wa la da ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun kaga wajahidhum bihi jihadan kabira da alqur'ani yayi masa wa'azi a rubuce saboda haka koyi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi kai wa'azi da alƙur'ani a faɗe da kuma a rubuce wannan shine jihadan kadira yaƙi wanda yake mai babban yaƙi domin shine wanda yake sai da haƙuri za a cije ayinsa sai da haƙuri saboda yayin da kai wannan za a yi maka raddi iri-iri za ka fuskanci ƙalubale iri-iri za ka gaji za ka ƙosa za ka ce nayi nayi nayi ba bayani ba alamar ana karɓa wataƙila ba wannan ce hanya ba a'a sai ka tuna kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ranar alkiyama za a tashi annabi babu wanda ya bi shi sai mutum ɗaya ko mutum biyu duk tsawon shekarun da ya ta wa'azi ga aya ga wahayin ga saukar mala'ika gare shi amma mutum ɗaya ko mutum biyu ne ya bada gaskiya saboda haka dan kayi ƙoƙari ba a yadda da kai ba ba a gane abin da kake faɗa ba Wataƙila ma kai ne ba kai daidai ba yaushe zaka ce za ka ƙosa? ce yaushe za ka ƙosa to annabi sallallahu alaihi wasallam ga irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya rinka umartarsa kuma wannan shine ya shata mana hanya da mu ma duk wanda zai bi tafarkinsa sallallahu alaihi wasallam haka zai yi aljihadul kabir babban jihadi tare da kafirai jihadin kafa hujja wannan jihadi ya kasance mai girma domin ya fi takobi ya fi takobi to bayan ya yi wannan Allah jalla wa ala sai kuma ya sake komawa ya zuwa ga bayyana dalilan tauhidi na'am وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما وجعل بينهما وحجرا محجورا الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا وكان الكافر على ربه ظهيرا الله يتي وهو الذي مرج البحرين شيني وندا ya haɗa wato koguna guda biyu ya cakuda koguna guda biyu haza azbun furatun wannan mai ruwan daɗi furatun ruwan daɗi mai kashe kishi saboda daɗinsa wa haza milhun ujaj wannan kuma wato mai gishiri-gishiri mai kanwa-kanwa waje ala bar barzakha kuma ya sanya shamaki a tsakankaninsu wa hijiran mahjura da kuma tsari abin tsarewa wanda yake wato baka cakuduwa su zamanto sun haɗe da juna wannan ɗaya daga cikin mazahir ne na ƙudura Allah yadda ya sanya jinsin ruwa guda biyu a doron ƙasa ga ruwan teku wanda yake mai gishiri mai kanwa-kanwa mai zarfi ga kuma ruwan daɗi ruwan koguna amma allah bai sa ruwan nan sun haɗe sun zamanto ɗaya ba yau da allah ya haɗe ruwan daɗi ruwan koguna kamar yadda muke da ruwan kogin wujin kogin haɗe da kogin naija da ya haɗe shi da na tekun maliya da tekun atlantic da wane ne sun zamanto ɗaya yaya mutum zai kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka tambaye shi wanda daga cikin sahabbai yace ya rasu suka ce ya rasulullah muna shiga teku kuma muna daukan ruwa dan kadan idan muka yi alwala da wannan ruwan za mu shaki shi dan ba za mu iya shan ruwan teku ba za mu iya yin alwala da ruwan teku sai ce huwa tsahuru ma huwa tahuru ma huwa tahuru shine wanda yake a tuhuru ma'uhu uhu wato ruwansa mai tsarki ne mai tsarkakewa alhillu tattuhu abinda ya mutu a cikinsa na dabbobin da ke rayuwa a ciki halal ne to kaga ɗan ruwan da suke dauka ɗan kaɗan ne to da a ce ruwan duniya ga baki ɗaya haka yake ruwan teku ne sai za a rayu kuna gani wato yanzu kamar kasashen kasashen larabawan khalid kamar su saudiya da su imarat da su kafar suna tace ruwan teku suna shansa su tace gishirin don a rinka sha to wajen tacewar shi kansa hawa-hawa ne akwai wanda suke tacewa wanda ake turowa garuruwa domin a rinka amfani da shi a gonaki a kuma rinka amfani da shi wajen wanke banɗakuna da sauransu wani lokaci kuma a irin garuruwan da suke kan bakin tasha ɗin nan akan hanyar madina zuwa makka za ga irin wannan ruwan ne za a gan shi gare-gare amma kana su za ka ji zarfi da gishiri-gishiri to duk sun ta akwai kuma wanda suke tace shi ga baki ɗaya, kwalbar ruwan wadda aka tace ta fi litar fetur tsada lita ɗaya ta wannan ruwan ta fi litar fetur tsada yadda ake tace ruwa don saboda abin da ake ɗauka kafin a tace shi to da allah haka yi mana ya gani to shi ne ya haɗa shi ne ya saki ruwa jinsi biyu koguna biyu a almaraj waɗansu na cewa ya sake su ya sanya kuma shamaki tsakaninsu wajen wannan shamakin malamai suna da fassara biyu fassara ta farko suka ce abinda ke tsakankanin koguna da teku na ƙasa koguna a tsakaninsu da teku akwai tudun ƙasa wanda ya haɗa ruwan tekun ya zo ya haɗe da ruwan kogi ya hana ruwan kogi ya zo ya haɗe da ruwan teku wannan ɗaya fassara kenan wanda malaman tafsiri suka faɗa wanda shi ma haka ɗin ne zai wannan allah maɗaukakin sarki ya yi haka akwai kuma wanda suka ce a ai al-muruj al-bahrain ma'ana ya sake su suna haduwa suna taba juna amma ba sa haduwa da juna saboda haka ya sa shamaki a tsakankanin su yanda wannan ba zai hadu da wannan ba to a wannan shine wadan suke cewa to ai babu inda ruwan kogi yake haduwa da ruwan teku yanda har suka zamanto daban ba sa haduwa daidai to wannan shi kuma rashin la'akari ne rashin izina ne da abinda yake a waki wanda ilimin masu ilimin harkar tekuna oceanography sun san wannan yanzu kusan dukkan inda ruwan ce ruwan a wato ruwan kogi ya haɗu da ruwan teku yawanci sai an samu wuri wanda yake shi ba wannan ba shi ba wancan ba delta inda ake ce ma delta eh, a ni ba confluence san shi ba malam abin nan <laughs> Eh, shi ne dai confluence yawanci confluence ya kan zamanto delta a yanzu kamar inda river niger ya haɗu da atlantic ocean ai kaga niger delta ne haka zalika inda kogin digila tigris ya haɗu da ya haɗu da alkhalijul arabi arabian gulf shi ma wannan akwai delta a wajen inda garin basra yake shi wannan wajen shi ba ruwan teku bane. shi ba ruwan daɗi ba ne haka yake baina baina yadda yake ya hana ruwan tekun ya zo ya haɗe da ruwan kogi ya hana ruwan kogin ya zo ya haɗe da ruwan teku ya sanya wani waje wanda yake hajizi ne hmm? shi bar albarza albarza wato shamaki wanda yake tsakankani shi ba nan ba shi ba can ba hmm? kamar barzahu ita ba duniya ba ita ba lahira ba rayuwar kabari kai ba a duniya kake ba kai kuma tukuna baka je lahiran ba tunda ba a tashin alkiyama ba wannan lokacin da yi kana barzaku hmm? to haka nan ma Allah ya yi tsakanin wato koguna tsakanin wato jimilla wato tarin ruwa da Allah ya halitta a bankasa to akwai kuma nau'i na barza wanda shi Allah maɗaukakin sarki ya yi ishara gare shi na cikin suratun rahman shi wannan bai nuna cewa barza ɗin tsakanin ruwan daɗi ne da ruwan zartsi ba sai yake duk daga cikin nau'in ruwa guda ɗaya ne ya ce marajal bahraini ya bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayi ala yakhruju minhuma al-lu'lu'u fabi ayi ala rabbikuma tukadiman yakhruju minhuma marjan ya ce ya shigar da wato tarin ruwa guda biyu suna shiga cikin juna suna haɗuwa da juna amma tsakankaninsu akwai shamaki da ba sa ƙetare shi da menene kuke musu daga ni'imomin ubangijinku daga cikin waɗannan ruwan guda biyu yana fitar da lu'ulu'u wal marjan al-lu'ulu'u wal marjan wato lu'ulu'u shine pearl da murjani hmm. diamond a'a diamond ai ba a cikin ruwa yake ba hmm. wasu abin da suke faɗansa da mu dai lu'ulu'u da ake ce masa shine akwai malam muftahu ya taɓa gaya mun hausar eh, ba azurfa haba da Allah ka ji tsoron Allah azurfa a ƙasa kake eh, a wato irin duwatsu masu kima da ke cikin da ake ɗauko su daga cikin teku ba a samun lu'u wal marjan sai a cikin teku ba a samun a cikin koguna saboda haka kaga dukkan teku wannan yana magana akan teku ne guda biyu ba kogi da teku ba teku din su kansu suna haɗewa da juna amma a su akwai shamaki ba sa ke kare mu juna to shine abin da yanzu ilimi ya tabbatar kamar tsakanin Mediterranean Ocean da Pacific Ocean idan ka ƙetare Jabal Tariq Gibraltar a wajen gibraltar ruwan mediterranean ya fi eh, eh, nauyinsa bai kai nauyin na atlantic ocean ba zafinsa zafinsa ya fi zafin na atlantic ocean a nan inda barzahu din yake za ka ga waje ne wanda yake shi ba mediterranean ba shi ba atlantic ba ba sa haɗuwa su zamanto ɗaya kuma ni kaina na gani a cikin muna tafiya a cikin jirgin sama a cikin indian ocean a cikin indian ocean lokacin daga addis ababa zuwa oman sai ga waje kana gani ruwa ne guda biyu na teku ɗaya mai duhu ɗaya gare-gare in suka zo sai su rinka dukan juna suna komawa haka ba sa haɗewa wajen gashi layi haka da idona na ga wannan to na suratul shi yasa jinsi uku da malamai suka faɗa na fassara duk tabbas ne kuma wannan yana daga cikin mu'jiza ta alkur'ani Allah ya halicci ruwa guda biyu nau'i biyu na koguna da na teku na koguna ruwa mai daɗi mai garɗi na teku ruwa mai zartsi mai kanwa-kanwa tsakaninsu akwai shamaki da ba sa haɗewa da juna shine shamakin ƙasa da ya raba waɗannan tekuna ya raba tsakanin ruwan kogi da ruwan teku wanda inda ba don ya sanya wannan shamakin ba da ba za mu san yadda za mu yi da ruwa ba za mu samu ruwan daɗi ba sai da mashakka mai tsanani kuma tsakanin inda duk ruwan teku ya haɗu da ruwan kogi to akwai barzahu wanda ba sa haɗuwa da juna shi ne delta ruwan delta wanda za ka samu shi ba ruwan daɗi ba ruwan kogi shi ba ruwan teku ba haka yake baina baina to sannan kuma Allah ya ba da labarin cewar shine ya haɗe wato tekuna guda biyu suna haɗuwa da juna amma ba sa shiga cikin juna to ana magana tekuna ne teku guda biyu ba sa haɗuwa da juna tsakaninsu akwai albarza shi wannan barza ɗin wato abinda ya bambance tsakaninsu ruwa ne a cikin tekun amma ruwa ne wanda yake ba wannan ba ba wannan ba sai kai ka ce menene ya raba su wani abu ne a tsakankani wani magana iso ne da idan wannan ya toho sai ya ji an tura shi can idan wancan ma ya shigo sai ya ji an tura shi can to wannan ya daga cikin ayoyin Allah kuma sun fitar da wurare a cikin ƙasa wanda suke daga wannan haka daga cikin wuraren da ake samun wannan shine tsakanin Khalij Oman da Al-Khalij Al-Arabi Arabian Gulf the gulf of oman a cikin tekun fashion a cikin tekun fashion gulf tsakankaninsu su ma akwai bambanci tsakanin ruwan da ke cikin gulf of oman khalij oman da kuma ruwan da ke cikin khalijul arabi wanda yake daura da iran da su united arab emirates da kuma har ya kai wajen su a gabar saudiya da bahrain da sauransu to duk waɗannan abu ne wanda yake suna cikin halittar Allah wanda yake nuna ƙudurar Allah don babu wanda yake ikon yin wannan in ba Allah jalla wa'ala ba shi kansa ka tsaya ka ga teku za ka san wannan sayin Allah mm. wannan sayin Allah wani ne ya isa ya ruwa ya ruwan wane ne isa ya tara ruwa wanda zai kai wannan waye zai isa ya tara irin wannan ruwa ka ga kai tafiya awa da awanni a cikin ruwa kawai kake yanzu in ka tafi daga kasar dubai ka tafi malaysia kusan kashi hudu cikin biyar na tafiyar da kake a cikin ruwa kake kashi ɗaya cikin biyar ne kake yi a bankasa idan za ka tsallake Indiya da kuma in za ka tsallake sri lanka shi ne kaɗai kasar da za ka samu amma duk sauran cikin ruwa kake ruwan nan da ake da shi kashi hudu cikin biyar na duniya baki ɗaya ruwa ne ƙasar kashi ɗaya cikin biyar ne to yake da ikon tara wannan ruwa to Allah ya janyo hankalinmu da wannan aya daga cikin ayoyinsa a wanda a daga cikin halitta ne domin yi izina to kaga masu karanta ilimin oceanography kamata yin ilimin su ya nuna musu wannan ya nuna musu wannan kudura ta Allah sannan kuma Allah ya ce wa huwa allazi khalaqa minal ma'i bashara shine wanda ya halicci dan adam shine wanda ya halicci dan adam minal ma daga ruwa faja'alahu nasaban wa sihra sai ya sanya shi mai ma'abucin dangantakan nasaba da dangantakar surkuta wa kana rabbuka qadira ubangijinka ya kasance mai cikakken iko ya kasance mai cikakken iko wato ya halicci dan adam min alma daga ruwa in ma yana nufin albashar annabi adam Allah ya halicce shi daga ruwa wanda aka da shi ruwan aka kwaba yumbu da aka sassaka shi aka kera shi aka gina shi ya zamanto kai ka ce mutumin tini wanda aka yi shi da yumbu in ka in ka kwankwashe shi zaka ji yana ƙara fanko babu komai a cikinsa sannan Allah ya ce masa kun adam sai ya zamanto adam da dukkan wannan tsare-tsaren jikin da jini da tsoka da kasusuwa da cells ɗin nan guda triliyon nawa kamar yadda yanzu ilimi yake yake hasashensa da cewa da umarnin Allah na ka zamanto adam to Allah shine ya halicci ya halicci mutum annabi adam daga ruwa kuma in aka ɗauki albashar jinsin bani adam to Allah ya halicce shi daga ruwa daga mani daga dugon mani Allah ya halicci mutum wannan dugon mani wanda in ya taba jikinka zaka wanke kana ganin najasa ne hmm? kana ganin najasa ne da bai fito a jikinka ba da cikin mahaifar matarka ya shiga da watakila shine zai zama ɗanka daga wannan maniyin da kake katse shi kaman majina kana wanke shi inda Allah ya nufin halitta daga shi za a halicci daga irinsa ne aka halicce ka min ayi in khalaqa daga me Allah daga shi mutum a utilal insanu ma akfara Allah ya tsine mutum kafiri mamakin kafircinsa min ayi in khalaqa wai daga me ya halice shi ne min nutfatin khalaqahu faqaddara daga dugo ne na ruwa ya halice shi sai ya kaddara shi a cikin dugon mani da ake yi biliyoyi haka suke fita na halittar manawiyat biliyoyi fa ba miliyoyi ba biliyan amma a cikinsu guda ɗaya ne wanda daga shi Allah zai yi halitta guda ɗaya ne daga shi Allah zai yi halitta to daga haka fa Allah ya halicci mutum daga ya halicce shi sai kuma ya sanya shi wannan mutumin da ya zo ya gina abubuwa ya zamanto ya sanya masa ma'abucin dangantaka bai halicce shi kamar a ɗan akuya ba wanda zai je yana barbara da mahaifiyarsa amma sai ya sanya shi ma'abucin dangantakar nasaba yana da uwa yana da uba yana da kaka yana da jika yana da yan uwa yana da yan uwan uba yana da yan uwan uwa yana da ƴaƴan yan uwa dangantaka dai iri-iri shine suke maganar usul asalai shine uba da kaka da tattaba kunne da furo rassa su ne ƴaƴa da jikoki da jikokin jikoki har wade tafiya da kuma fukafukai fukafukai su ne rasta 'yan uwa wanda kai alaka da su ta hanyar mahaifi daga cikinsu fukafukan akwai baffanni wanda kai alaka da su ta hanyar kaka su kun hada kaka da su wanda kuka hada uba sai su zamanto 'yan uwa wanda kuka hada kaka sai su zamanto baffanni wanda kuka haɗa kaka ta wajen uwa sai su zamanto a sai zamanto kawun yan uwan uwa kuma ya sanya ku dangantaka ta surukuta surkai idan kai aure ya sanya dalilin haɗi tsakaninka da surkanka uwar matarka ta zamanto muharramarka yar matarka agolanka in dai ka riga ta ɗaura aure da uwar in dai ka riga ka tare wa raba'ibukum allati fi min nisa'ikum allati dakhaltum in dai ka riga ka tare da uwar to ta riga ta to muharramar ka amma in baka tare da ita ba fa yawa ka je ka auri mace Rannan nan ka je sai kawai ta kira yarta ta zo ta kawo ruwa sai ka ga yar sima ce <laughs> sai ka je ka tura ai magana ya kamata a canza magana to wannan ya halarta ka auri yar to kaga saboda rahamar uwa ita uwa ba za ta damu ba ba za ta damu ba amma ita idan yar ce daga ka daura aure da ya to uwa ta haramta ko da baka tare da yar ba ko da baka tare da yar ba saboda ita uwa ita ya tana da ananiya ma ba kamar rahamar uwa ba kage hikimar Allah haka dalika daga cikin surukuta matar da mahaifinka ya aura ko kakanka ya aura duk wani wanda yake da haihuwa a gare ka uba kaka to matarsa ta zamanto surukarka muharrama ce haka zalika matar ɗanka da matar jikanka da ɗan ɗanka har dai a tafi ita ma ta zamanto muharrama a gare ka duk wannan tsare-tsare haka Allah ya tsara ɗan adam domin me domin ɗan adam ya ginu a cikin al'umma saboda sai da haka ne zai iya gina al'umma kuma Allah ya riga ya halicci dan adam ya tsara rayuwarsa cewa shi mutum ne ijtima'i ne haduwa da sauran jinsinsa su haɗu tare su rayu tare ba zai yi rayu shi shi kadai ba to sai Allah ya sanya masa a cikin ya dasa a cikin asalin halittarsa kaga ko da addini ko ba addini akwai alakar yan uwantaka ta nasaba akwai alakar surkuta shi yasa a kowane yare za ga suna da kalmomi na surkai suna da kalmomi na dangantakan nasaba to abu ne wanda Allah ya gina dan adam a kansa to shi yasa sai Allah ya ce wa kana rabbuka qadira ubangijinka ya kasance mai cikakken iko wato mai iko ne akan abin da zai yi wanda wato a yayin da ya tashi halittar daga ruwan wata ran ya halicci namiji wani lokaci ya halicci mace wani lokaci ma ya hada su su zamanto mace da namiji wani lokaci su zamanto maza biyu maza uku to sannan sai Allah maɗaukakin sarki bayan ya bayyana waɗannan ayoyi sai kuma ya koma ya zuwa ga bayyana wato mugusta da ɓacanci da ɓacin da ke cikin bautar gumaka da bautar wani Allah tare da bayyanar dalilan tauhidi sai ce wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum amma kuma suna kuma suna bauta ma abinda baya suna bauta ma wasu ba Allah ba abinda baya amfana su kuma baya cutar da su wato baya amfana su in sun bauta masa ba kuma ya cutar su in sun ki bautar su su ne gumaka nan sun zo an sifanta su da ma wato abinda saboda an rinjayar da gumaka akan waɗanda ake bauta ma masu hankali kamar mala'iku da annabawa da salihai da kuma bokaye da sauran waɗanda ake bauta ma waɗanda suke mutane ne ko kuma masu hankali ne aka rinjayar da marasa hankali to domin ma a larabci ga abin da ba shi da hankali ne abu hmm? amma mutum sai a ce wanda domin shi mai hankali ne to saboda yawan waɗanda ake bauta ma ba Allah ba na daga gumaka marasa hankali to shi yasa sai aka rinjayar da su aka ce suna bauta ma abinda baya amfana su suna bauta ma wanda suke ba Allah ba abinda baya amfanin su baya cutar da su wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira shi fa kafiri ya kasance mai taimaka ma shaydan ne akan saba ma ubangijinsa wato shi kafiri yana taimaka ma shaydan ta hanyar yin da'a a gare shi yana yi da'a a gare shi domin saba ma umarnin Allah wato ya zamanto tamkar wato ya dora shaydan a bayansa shi yasa aka ce zahir abahir zahir wato wanda ya bada bayansa domin a hau ya dauki wanda yake bayansa din ya kai shi duk inda yake so kamar yadda Allah ta'ala ya ce wal mala'ikatu ba'da zalika zahir kuma mala'iku bayan nan masu taimako ne wato suna taimaka ma annabi sallallahu alaihi wasallam amma asalin kalmar daga azhar take baya gadan baya wato kafiri tamkar ya miƙa bayansa ne ya miƙa gadon bayansa ga shaidan ya hau ya kai shaidan duk inda yake so ya kai shaidan duk inda yake so shi yasa wato Allah madaukakin sarki da ya buga mummunan misali da ya buga misali wanda ya zama to mafi munin misali na wanda Allah ya ba bashi ayoyinsa amma ya fita daga gare su shine ya sifanta shi da cewa fa atba'ahu shaytan sai shaidan ya bi shi watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu na fa kana min al ka ba su misalin wanda muka ba shi ilimin ayoyinmu amma sai ya fice daga gare su ya watsar da ayoyin Allah ya watsar da ilimin da Allah ya ba shi na sanin Allah fa'at ba'ahu shaytan sai shaytan ya sa shi a gaba ya bi shi idan mutum ya san Allah ya rabu da Allah malami ya juya ma Allah baya bayan abin da Allah ya sanar da shi to shaytan kansa sa shi yake a sa shi yake a gaba ya bi shi saboda ne saboda ya zamanto ya isa matuka wajen yi mashi dan aiki to duk wanda yake bautar wani Allah abinda ya san ba zai amfani shi ba zai cutar da shi ba hankalinsa ya nuna masa haka to shi ma tamkar haka yake daga shedan ya yana taimaka masa ne akan ubangijinsa ai akan da akan saba ma ubangijinsa to Allah madaukakin sarki ya a ya faɗi wannan domin ya bayyana cewa babu hujja a kan ɗan adam ya wato ya addinin shirka kuma ya mugusta masa bin addinin shirka cewa bin addinin shirka da rashin tauhidi wato haɗa kai ne da shaiɗan da taimaka ma shaidan ne a kan wato ubangijinka mahalicci bayan abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi maka ya halicce ka bayan ya halice ka yi maka gata ya kewaye ka da abin da zai tsare ka ka zamanto ɗan dangi cikin dangi cikin jama'a kana jin kan cewa ba kai ba daga sama aka sauko ka ba wannan ni'ima ce ta Allah inda Allah ya so ba zai yi ka haka ba sannan ya saman maka duk abin da kake bukata gatan da ya maka da ruwa wanda yake mai daɗi da kuma ruwan shi kansa marar daɗin shi kansa a yana da amfaninsa ya tafi da kai a kansa to bayan duk wannan kuma ka zamanto kana taimakon shaidan akan Allah akan a saba ma Allah to hakika ta zamanto wato butulu to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma arsalnaka a wai sun ce sai gobe a rama wai sun ce sai gobe alhamdulillah amin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan sa'a ta أولنا ta ranar Juma'a. الجمعة kake كربان addu'a bayinka. muna roƙonka a cikin wannan wata ne albarka watan ramadan muna masu azumi gare ka Allah addu'o'in mu akwai 'yan uwanmu wanda Allah ya wanda ajalinsu ya sauka a cikin daren jiya da kuma yau da safe muna roƙon Allah ya gafarta musu akwai ɗan uwanmu Sufyan wanda muke taimasa addu'a kan Allah ya bashi lafiya to Allah ya karɓi kayansa Allah ya gafarta masa Allah ya ɗaukaka darajarsa Allah ya haska kabarinsa akwai dattijo na wannan gari dattijo muna da muke roƙon Allah ya ƙara ya sada shi da rahamarsa Alhaji Sani speaking shi ma yau da safe Allah ya yi masa ajali na roƙon Allah ya gafarta masa Allah ya sanya aljanna makomarsa Allah ya gafarta masa Allah ya haskaka kabarinsa Allah ya ɗaukaka darajarsa waɗanda kuma ba su da lafiya da muke taima addu'a muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ba su lafiya Allah ya yaye musu halin da suke ciki waɗanda kuma suke neman addu'a akan lamarinsu muna roƙon Allah ya shige musu gaba Allah ya biya musu bukatunsu masu neman addu'a akan addu'o'in da suke yi ma Allah kan Allah ya biya musu bukatarsu Allah ya amsa ya biya musu bukatunsu 'yan kasuwanmu da suke neman addu'a kan Allah ya buɗa musu ya kawo musu ciniki mai albarka muna roƙon Allah ya buɗe musu kofofin falalarsa Allah ya buɗe musu kofofin falalarsa Allah ya saukar da rahamarsa da falalarsa a gare mu baki ɗaya Allah ya Allah ya yafe mana kurakuran mu Allah ka ka mana kurakuran mu Allah ka gafarta mana zunuban mu Allah ka karbi tuban mu Allah ka shigar da mu cikin rahamarka Allah ka karbi ibadan mu Allah ka sanya ta ta zamanto yardajjiya karɓaɓɓiya a wajen ya rabbal alamin Allah ka tsare mana azuminmu Allah ka yi mana muwafaka da samun dacewa da dukkan alkhairan da kake saukar da su a wannan wata Allah ka sanya mu cikin wanda kake yantawa a wannan wata Allah addu'ar da kake amsa wa bayinka a kowace rana a cikin ranakun azumi Allah ka sanya mu cikin wanda suke samun cikakkiyar ijaba Allah ka karba addu'o'in mu Allah ka sanya mu masu dacewa da wannan addu'a da kake karba ga bayinka a cikin kowace rana ta wannan wata mai albarka Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah kai mu shugabannin wannan al'umma jagoranci Allah ka taimake su da taimakonka Allah sababbin hafsoshin soja da na jami'an tsaro da aka sanya muna roƙon Allah ka agaza musu Allah ka ba su nasara akan kokarin da suke na kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka ba su nasara akan yaki da ta'addanci da suke yi da kuma yaki da waɗanda suke kawo barna a wannan ƙasa Allah ka taimake su da taimakonka ka karfafa su da karfafawarka Allah ka inganta tattalin arzikin ƙasar mu Allah ka inganta tattalin arzikin wannan ƙasa ta mu Allah abin da yake samuwa na karewar darajar kuɗin ƙasar mu Allah ka maganta mana Allah ka inganta tattalin arzikin mu Allah ka saukan mana da damuna ne albarka Allah ka shayar da mu ya rabbal alamin Allah ka saukar da rahama ka gare mu Allah ka ba mu damuna ne albarka Allah ka ba da aminci yanda manoman mu za su noma a wannan shekara ya rabbal alamin Allah ka ba mu damuna ne albarka Allah muna roƙon ka yaye mana wannan cuta ta corona Allah dukkan sauran musulmi ma Allah ka yaye musu wannan cuta wannan tsanani kuma da ya zo ma wannan al'umma ta musulmi musamman a garin Makka da Madina sanadiyar wannan cuta Allah ka yaye shi Allah ka yaye kare wannan tsanani Allah ka kawo abinda zai zai ci abinda sauƙaƙa ma musulmi yin ibadar hajji da umra a wayannan wurare masu albarka ya rabbal alamin ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا وعلى من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واخلل سقيمة قلوبنا اللهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وربنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وآت مبتلانا وانصرنا على من عادانا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح أهالينا وأولادنا اللهم عافنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين